والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha tara ga watan rabiul watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da sha nawa ne sha biyu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da sha hudu kamar yadda sanarwa ta gabata satin da ya wuce cewa insha Allahu ta'ala a yau za mu fara sabon littafi hikbatun mina tarih ko ka ce hukbatun mina tarih na sheikh usman ibn muhammad al-khamis saboda mun gama wancan littafi da muke karantawa mai suna muktasar shama'il muhammadiyya da haka wannan shine darasinmu na farko a cikin wannan littafi wannan littafi sunan shi hukbatun mina tarih hukuba kamar yadda za mu zo mu karanta a ciki yana nufin wani yanki wani lokaci wata mudda minar tarihi daga cikin tarihi da haka sunan littafin kamar ka ce wani yanki wani lokaci daga cikin tarihi ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ila maqtalil husaini radiyallahu anhu zuwa kashe sayyidina Usaini Allah ya kara masa yarda sanata ihda wa sittin hijiriya shekara ta 61 zuwa hijira da haka wannan littafi zai mana bayanin abubuwan da suka faru tun daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa shahadar sayyidina Husaini Allah ya kara masa yarda amma a takaici domin in kun lura za ga littafin karami ne kuma daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kashe sai jana hussein lokaci ne mai tsawo da ya kamata littafin ya fi wannan girma to amma saboda a takaice za a ishe sa kuka gan shi karami kamar haka in ka ɗauki khalifancin sai jana abubakar shekara biyu da wani abu ka ɗauki khalifancin sai jana umar shekara goma sha sai jina usman shi ma ya yi goma sha sannan sai jina aliyu sannan kuma aka zo aka sami ma'ana khalifancin hassan na watanni shida sannan kuma abin da ya biyo na kashe sai jina hussein allah ya kara masa yarda bayan khalifancin sai jina mu'awiya to kun ga abin yana da faɗi da yawa da haka wannan littafin zai zama a takaice ne ba buɗaɗawa zai yi ba zai wayan mana da kai kamar yadda za mu gani mai wannan littafi sunan shi usman sunan baban shi muhammad alhamis ɗalibi ne na ilimi ko in ce malami ne daga cikin malamai a wannan lokaci mutumin kuwaiti ne ya yi karatunsa a jami'a ta al'imam muhammad ibn saud al-islamiyya a garin saudiya ya yi rubuce-rubuce da yawa cikakken nasabarsa shine usman ibn muhammad ibn hamad ibn abdullah ibn saleh ibn muhammad al-khamis nasiri at-tamimi ya yi karatu gurin malamai da dama daga cikin malaman shi akwai Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin wanda sanannen malami ne a gurin ɗaliban ilimi akwai a Sheikh Abi Muhammad Nasir Humaid akwai a Sheikh Abi Ibrahim Aliyul Yahya akwai a Sheikh Abi Abdullah Aliyul Jumu'a rahimahullah da Sheikh Hamud Al-Uqla rahimahullah da sauran malamai da ya karatu a gurinsu Sheikh Usmanul Khamis yana da rubuce-rubuce daga cikin rubuce-rubucen shi akwai wannan da zamu karanta hukubatun minat tarih yana da littafi akan al-mahdi man huwa al muntazar wannan mahadin da ake jira waye shi wanda shi a suke jiran shi fito yana da littafi mai suna siyahatun fi kitabil kafi akwai babban littafi na yan shi'a al-kafi wanda shine kamar matsayin bukhari a wajensu su to sheikh Usman khamis ya ɗauki wannan littafi ya kutsa cikin shi ya fito da abubuwa da yawa a cikin shi yadda zaka san ma wannan littafin ya yake meye shi yana da littafi da mai suna mata yushriqu nuruka ayyuhal muntazir yaushe ka zai bayyana ya kai wanda ake jira shi ma dai akan mahdi ne na yan shi'a yana da kashful jani muhammadu tijani ya yi wa wani dan shi'a da ake kira muhammadu tijani raddi da sunan littafin sa kashful jani sannan sheikh usman khamis yana da website a intanet da duk wanda yake son ganin laccocin shi da rubuce-rubucen shi da abubuwan da suka shafe shi koma website din shi mai suna almanhaj.net almanhaj a l m a n h a g dot net shine sunan mawukiyinsa a cikin intanet almanhaj.net in ka shiga za ga laccocin shi da abin da ya kama da wannan ya yi tattaunawa da 'yan shi'a a gurare da dama munazara abinda muke cewa muqabala munazara tattaunawa ta ilimi da 'yan shi'a akwai munazarar da aka yi a tasha al-mustaqilla a shekara ta 2003 tsakanin malaman sunna da malaman shi'a wadda tasha almustakilla da take london ta yada ta kai tsaye an ɗauki wajen kwana 20 da wani abu ana yin ta a cikin watan ramadan tana na a cikin youtube duk wanda yake so ya shiga zai iya downloading ta halaka 20 da wani abu za ga yadda aka fafata da su akan abin da ya shafi su sannan har yau da yi akwai wata munazara da aka yi da shi akan ja'farus sadiq waye ja'farus sadiq wanda 'yan shi'a suke cewa shine limamin su na shida ja'far sadiq babban malami ne ya karantar da wasu daga cikin malaman a'immatul mazahibul arba ya karantar da wasu daga cikin malaman mazhabobin na guda hudu in ban manta ba kamar imamu malik da waninsa suna cikin almajiran shi shi shek ja'far sadiq wanda shi aske ca shine imamin su na shida to shek usman al-khamis ya tattauna da su akan waye ja'far sadiq kuma yaya aƙidarsa take me maganganun shi daidai ne da na shi'a ko kuma faɗi ne dai sannan akwai raddoji da yawa da yi yana da kaset da ya raddi ga 'yan shi'a da yawa wanda za su yi wasu abubuwa da za su faɗi maganganun da ba su dace ba shi kuma ya musu raddi sannan yana da munazara da ya da wani ɗan shi'a da ake kira isamul imad sun yi munazara da shi sannan yana da kansuka da laccoci da yawa a youtube kadai za ka samu abin da bai gaza 1,500 ba tsakanin sauti da bidiyo malami ne yana nan da ran shi da limami ne na masallaci kamar yadda suka rubuta a tarjama shi kuma yana kula da wata makaranta mai suna madrasatu an biya a kuwait yana karantarwa a wurare da dama akalla a sati yana da darasi goma sha shida a aƙida da mustalahu da tauhidi da tafsiri da hadisi kuma yana cikin malamai da a wannan zamani suke da ilmami suke da kulawa suke da damuwa suke da bibiyar littattafan 'yan shi'a da yi musu raddi da kuma tattauna abin da ya shafe su Wani a takaice kenan wannan malami a yau ina so mu karanta muƙaddimar littafin in zai mu karance ta gaba ɗaya tun da gabatarwa ce kuma za mu ga alhamdulillah littafin yana da wasali zai mana saukin karantawa abinda ake so ga ɗalibin ilimi idan ka zo gurin karatu ka zo da biranka ko fensirinka duk lokacin da ka ji an fassara wani guri ko wata kalma da baka sani ba sai ka koma gefe ka rubuta ma'anar abin a gefe sai zama duk lokacin da ka zo kana karantawa ba zai wahala kai ba bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul musannif gabatarwa mai littafi shine al musannif innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم wannan dan gaba da muka karanta sananniya ce daga cikin hudubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bude bayanai da ita ko yake bude al'amura da ita kamar yadda ya zo cikin hadisai cikin sahihi muslim da sauran littafan hadisi ta zo riwaya daban-daban shek albani ya tattara hadisan ya yi littafi mai suna khutbatul haja littafi ne karami ya tattara waɗannan ruwayoyi din mala ce amma ba'ad bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah azza wa jalla mabi gaskiyar zance shine littafin Allah mai girma da buwaya wa khairal hadi mabi alkhairin shari'a hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shirya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mabi sharrin al'amura kirkirarrunsu abubuwan da aka kirkiro wa kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abin da aka kirkiro a cikin addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan kuma bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar dukkan kuma bata tana cikin wuta ma'ana ma abocin bata yana cikin wuta wannan ma wani yanki ne na abin da manzo Allah yake faɗa yayin huduba ya zo a cikin sahih muslim a hadisin Jabir ibn Abdullah manzo Allah yakin yawan maimaita faɗin waɗannan kalmomi summa amma ba'ad mala yace fa inni kuntu uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra indama khatara fi bali an aktuba fi hadha al-mawdu malai ce ni na kasance fa inni kuntu uqaddimu rijlan na kasance ina mika kafata wa uakhiru ukhra kuma wani sa'in da ita baya in mika daya in dawo da dayar baya inda ma khatara fi bali yayin da ya darsu cikin kwakwalwata an aktuba fi hadha al in yi rubutu akan wannan maudu'in yace na yi ta kai kawo shine ma'anar ina mika kafa in dawo da ita ina kai kawo kai in yi rubutu akan wannan topic din in yi rubutu akan wannan matsala din in yi rubutu akan abin da ya shafi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kashe sayyidina husaini yayi ta kai kawo dan me wa zalika li kasrati man khada fihi ahyanan bi haqqin wa ghaliban bi batilin yace dalili kuwa saboda yawan wanda ya kutsa cikin wannan maudu'i ahyanan wani lokaci bi haqqin da gaskiya ma'ana an samu da yawa sun kotsa cikin wannan maudu'i sun yi rubuce-rubuce da gaskiya wa galiban bi batil amma mafi yawanci kuma an yi da banna ma'ana an yi rubuce-rubuce da yawa akan wannan mas'ala din wala shakka annahu min al mawdu'at al hayya mala yace wannan yana cikin mawdu'ai wanda suke rayayyu ba su mutuwa topic ne da yake rayayye wa in kana maza alaihi waqtun tawil duk da lokaci mai ya wuce kun san za ku zama shaida ga malam yanzu zaman da muke yi wasu na nan suna tattaki zuwa zaria da sunan tina da sunan raya arba'in na kashe sai jina husaini hmm. kaga topic ne rayayye kenan ba ba ne da yake matacce domin duk shekara ana raya shi ana kuma tono shi ana faɗar abubuwa na gaskiya da karya a ciki walakin da hayyun fi nufusina malai ce rayayye ne a cikin zukatanmu mu. li zalika aljilin na farid dan girmama waɗannan jama'a aljil su ne aljama'a don girmama waɗannan jama'a ɗin wannan tsari kuɗin masu girma wanda suke alfarid wanda babu irinsu wanda suke su kaɗai ne ma'ana sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa tilkal kaukaba da waɗannan jama'a al'azima masu girma minal mustafain al akhyar wanda suke zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya zaɓo su ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to don girmama waɗannan sahabbai da darajarsu da ƙimarsu sai ya sanya wannan topic ɗin har yanzu yana nan a cikin zukatanmu domin ba za mu ji daɗi ba mu ji yadda wasu ke zagin su ba za mu ji daɗi ba yadda wasu ke kafirta su ba za mu ji daɗi ba yadda wasu ke dangana musu ɓanna abin da ba su yi ba wala ma kanat kalimatul haqqi nuran yuhtada bihi wali ma li zalika al-jili min fadlin alaina kana lizaman an nu'addiya ba'da ma lahum alaina min huquq malam ya ce yayin da kalmar gaskiya ya zama haske ne da ake shirya da ita ita kalmar gaskiya haske ne da za ta haskaka maka hanya sannan kuma da abin da waɗannan jama'a masu albarka suke da shi na falala a kanmu sabon mazan Allah suna da falala da suka yi mana kana li zamani sai ya zama dole a kanmu an nu'addiya ba'da ma lahum alaina min huquq mu sauke wani sashe na abin da suke da shi a kanmu na haƙoƙi dole ne mu sauke wani sashe ba za mu iya ƙila sauke da haƙoƙin da yake kanmu nasu ba to amma mu sauke wani bangare fa sha'anuhum laysa ka sha'ani ghairihim sha'anin sabon manzon Allah ba daidai yake da sha'anin wanda ba su ba wa ilmuhum ilimin su wa amaluhum da aikin su lam yusbaqu ilayhi ba wanda ya riga su irin wannan ba wani wanda a addini da yau zai ce ya fi sabon manzon Allah ilimi wannan muna magana sahabbai a dunkule amma an zo an fasa ɗaiɗaikun sahabbai to yi ka samu tabi'i ya fi sahabi ilimi wanda za a iya samu amma muka ce a kalli karni na sahabbai a dunkule to ba wani wanda zai ce ya fi wannan karni ilimi walam yulhaqu bihi kuma ba za a iya riskuwa da su ba fa bi haula'i azza Allahu ad-din wa azharahu da waɗannan ne Allah ya ɗaukaka addini ya kuma bayyana addini wa nahnu wa in kunna nalhaju bi fada'ili ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mu duk da muna yawan maimaita nalhaj al-ilhaji shine ka yawan maimaita abu da bakinka yace din da muna yawan maimaita faɗin falalan sahabban manzo illa annana la nadda'i lahumul isma sai dai ba ma da awarcewa ma'asumai ne duk da muna yawan faɗar falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ji ana faɗar darajar su da kimar su da falalan su to amma ba ma da awarcewa ma'asumai ne me ake nufi da ma'asumai wanda ba sa sabo ba ma cewa sabon manzan Allah ba sa yin laifi fama ja'ala Allahu azza wa jalla al-ismata illa li anbiya'ihi wa mala'ikatihi ba wani wanda Allah ya sanya wa isma ya sanya wa kariya ya kare shi daga barin sabo sai annabawa da mala'iku amma duk wani wanda yake mutum ne in ba annabi bane ba manzo bane to wannan zai iya yin daidai zai iya yin kuskure da haka anan malam yana so ya gwada mana cewa mu ahlus sunnati wal jama'a ba ma cewa sabban manzon Allah masumai ne na'am mala ya ce haka ne laƙari ba a ba'aduhun fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ba'da wafatihi eh wasu daga cikin sabai sun yi kuskure a lokacin manzan Allah na raye sun yi wasu abubuwa kila ba daidai ba da ma bayan manzan Allah ba duniya sun yi abubuwa na kuskure wasu lakin na ma ta hammaluhu min al'aza amma abin da suka ɗauka na wahala wal qahar da ma'ana rinjaye a zo a rinjaye su da karbi watankili da yi musu narkon azaba fi sabilil imani billahi wa rasuli wajen imani da Allah da manzan Allah abinda suka ɗauka na wahala da fin karfi da yi musu azaba saboda kurin sun yi imani da Allah da manzan Allah wadda'awati ila addinil qawim suna saboda suna kira zuwa ga addini miƙaƙƙe wa millati ibrahim addinin annabi ibrahim tauhidi kenan wa ma bazaluhu min al-hijra ahli wal da abin da suka bayar wajen hijira suka bar garuruwansu suka bar iyalansu wa jihadihim bi amwalihim da jihadin da suke da dukiyoyinsu wa anfusihim fi sabilillah da kawunansu akan tabarkin Allah wa zabbihim an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da suka kare manzon Allah bi kulli ma yamlikun da duk abin da suka mallaka يجعل هذه الأخطاء في جانب هذه الحسنات العظيمة والأعمال الصالحة كحبات رمل في جبال وقطرات ماء في عباب يجي ونن أيوكا دسكي نكاري منزان الله نهجرا ندعوة نبادة دعب دسك ملكا yana sanya waɗannan kurakurai da suka yi wanda muka ce eh sun yi kurakurai wasu daga cikinsu to waɗannan kurakurai suna zama idan ka haɗa su da waɗannan kyawawan ayyuka manya-manya sai su zama ka habbati ramlin kamar tsakuwa ce fi jibalin kan duwatsu ma'ana kamar tarin ɗanya shi ne ɗan taro za ka gwama shi da dutse kaga aka ce ga manya-manyan duwatsu sai aka ce kuma ga nan dan yashi ya tari ya dan yi tudu ai ba za a gwama shi da wancan dutsen ba to haka in ka ɗauki laifukan su kamar habbati ramlin ne kamar dan taron yashi ne akan duwatsu ma'ana ayyukan su na kwari su ne duwatsun waɗannan kurakuran da suke kamar tarin yashi ne da haka yanzu in ka zo gurin da yake da manya-manyan duwatsu ga kuma yashi ya dan taru a can ya taru a can ba za ka ce kai nan gurin akwai yashi da yawa ba sai dai ka ce akwai duwatsu da yawa duwatsun sun sa baka ganin yashin sai ya ce wa qatarati ma'in kamar ruwa ne da yake diga fi ubabin a cikin ruwa mai yawa digon ruwa ka zo bakin teku ka dan ɗebo ruwa da hannunka ko dan ɗigo ai ba za ka kalle shi ka kalli wannan tekun ka haɗa su ba to haka ayyukan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama suke kuma wannan shine mizani na gaskiya dukkan dan adam ma da wannan ake auna shi me yafi yawa yanzu nan dukka kalle mu muna kyautata wa junan mu zato dukkan ma'anan. amma ba wai dan ba mu da laifi ba to amma me yasa zaton zai fi yawa saboda aikin alkhairin ya fi yawa mutumin da ganshi a masallaci ka ganshi a makaranta gurin koyon alkur'ani da hadisi mutumin da yake sallah yake azumi to ko da yana laifi wannan in ya mutu ba zai hana ka ce Allah ya ji ganshi ba ba sai sa kai ba zai hana kai mai zaton zai shiga aljanna ba don ba wai dan bai da laifi ba sai dan me ayyukansa na kware sun shafe waɗanda yake ganin ba na kware bane ne wala shakka anna amra tarihi muhimmin jiddan malai yace lamarin tarihi yana da mahimmanci sosai fi hayatil umami wa shu'ub a rayuwar mutane al'umam al'ummu wa shu'ub da jama'a jama'a babu shakka tarihi yana da mahimmanci fa huwa da imada wujudiha shi tarihi shi ne yake kamanta ginshikin samun wannan al'umma ɗin, da al'ummar da babu tarihi to babu ita in babu tarihin ta babu ita wa yuhaddidu laha manhajaha kuma tarihi ne ke iyakance wa al'umma hanyar da za ta bi wa hadiraha wa mustaqbalaha da inda za ta kai da ma mustaqbalinta inda ta dosa duk ta hanyar tarihi za a iya samun wannan wa ma min ummatin tas'a ila riyadati was su'ududi ba wata al'umma da take son ta zama shugaba a riyada shine jagoranci ba wata al'umma da take gaggawa zuwa ga jagoranci was su'udud sod shine ma'ana shugabanci illa wa qad wajaba alaiha ihkamu silati baina hawa baina maliha to dole wajibi ne sai ta kyautata alaƙar ta tsakaninta da bayanta ba zai yi al'umma ta rayuwa ba ta kallon bayanta kurin yanzu mu ce mu watsar da sabon manzan Allah mu ɓata su mu zage su kuma mu ce muna so mu gina addinin mu da al'umma mu to ba zai yiwu ba to dole sai ka haɗa da baya litastamid da min hulquwa domin ta bayan ne za ta samo karbi wa muqawwimati bina'i hadiriha kuma ta samu abubuwan da za ta gina gabanta da su wastishrafi mustaqbaliha ta kuma kalli hangen abin da ke gabanta ta hanyar kallon baya ne in ka kalli hanyar da na ba suka bi ka gane suka bi suka samu nasara to kai ma ta nan ne za gane hanyar da za ka bi ka samu nasara wa ummatun mislu ummatul islami aula min ghairiha bi zalik yace yace al'umma irin ta musulmi ita ta fi cancanta da haka ita ta fi cancanta da komawa ta kalli tarihinta lima ya hamiluhu tarihuha min amjadin saboda abin da tarihinta yake ɗauke min amjadin na gwaraza wa butulatin da ma'ana jaruntaka wantisaratin da cin nasara yasghuru indahu tarihu ayi ummatin min al-umamil ukhra kowace al'umma in ka gwama ta da al'umman musulmi sai kaga tarihinta bai kai na al'umman musulmi ba kowace al'umma ka ɗauko al'umman musulmi su suke da abin faɗa su suke da tarihi na gani na faɗa na gani na ji saboda abin da tarihi suke cike da gwarzantaka da jarumai da kuma cin nasara wanda duk tarihin da ka ɗauko sai ka rushe shi ne a kan tarihin addinin musulunci walakin fi zilli za fi ummatina sai dai a irin wannan yanayi na raunin al'ummanmu fi waqti halhadir a wannan lokacin da muke cike da al'umma mu ta rauni ta musulmi bima kasabat aidi abna'iha saboda abin da 'ya'yan al'umma suka jawo mata mana raunin musulmi musulmai ne suka jawo kansu rauni da kansu sallallahu alaina sai Allah ya dora mana warasatal qiradati wal khanazir magada birrai da alhanzir mana Allah ya dora mana yahudawa akan mu wa abada tagut wanda suke masu bauta wa dagutu wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ma'ana wannan ne ja kurin muke ganin har ma muna jin tsoron faɗi tarihin mu amma in ba dan wannan ba ba wata al'umma a duniya da za ta alfahari da tarihin ta irin al'ummar musulmi in kana karan tarihin musulunci duk tarihin da zaka ɗauko baki kirin za gan shi shi yasa mu muke cewa kullum abin da shi suke faɗa kan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama mafi yawancin shi ƙarya ne domin ba tarihi mafi haske irin wannan tarihin kuma a ko'ina kana da damar ka ɗaga ka faɗe shi sai malam ya kawo wani baiti na almutanabbi mutanabbi yana cewa man yahun yashulu alhawanu alaihi mali jurhin bi mayyitin ilamu man yahun duk wanda ya wulakanta ya zama wulakantacce ya wulakanta kanshi yashulu alhawanu alaihi sai wulakancin ya mai sauki sai ga kai inda zaka je wani inda zai je a ci mutuncin shi yana fara'a yana dariya bai damu ba kai ba za ka iya zuwa ba don shi ya riga wulakanta kanshi sai ce mali jurhin bi mayyitin ilamu kamar ciwo ne a jikin matacce yana jin zafin shi ciwo matacce baya jin zafin ciwon da ke jikin shi to haka wanda ya riga ya saba da wulakanci baya gane wulakancin da ake mai a kulu malam ya ce nake cewa fi zilli hadha da'ab a cikin irin wannan launi labudda min al'auda li tarihi ummatina al-majid al-mushrik ba makawa mu koma tarihin mu almajid tarihin abin yabo almushrik mai haske mu koma gare shi kai yashula alaina ta'ammulu zatina dan lura da kanmu da sanin mu waye mana sauki wal ibsaru min haulina kuma mu sake duba ta gefen mu ga ya lamarin mu yake wa talammusul khuta li mustaqbalina kuma mu nemi hanyar da zamu dan ci gaban mu ya illa وهذا لا يتم na برجوعنا tarihi na sahi. wannan kuma zai ba sai mun koma mun kalli tarihin mu ingantacce wala shai a ghairar sahi. babu kuma wani abu wanda ba ingantacce ba ma'ana ingantacce shine tabbatacce wanda ba ingantacce ba shirme ne walau am'anna nazara fi tarihina malai ce da za mu yi nutso mu nutsu mu duba na tsanaki a cikin tarihin mu mu musulmai lawajadna anna ansa al-huqubi da za mu samu mafi hasken zamani Hukum kamar yadda na faɗa ne jam'i ne na hikba a hikba kuma shine zamani Allah ce labisi na fiha haƙaba za su zauna lokuta masu yawa a cikinta to anan sai ma da ya ce za mu ga mafi hasken zamuna bayadan wajen haske hiyar hukubatul lati shaharar rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabu shine zamanin da manzon Allah ya rayu a cikin shi da sabon shi shine zamanin da ya fi kowanne haske zalikal jelul lazi waɗannan jama'a waɗannan tsariku wannan ƙarni allazi hamala ala atiqihi nashra risalatul islam wanda suka ɗauki yaɗa musulunci akan kafaɗinsu fahum safwatu khalqillahi ba'da al-anbiya wal mursalin sahabbai sune tatattun halittun Allah an ce ka tace tatattu a cikin halittun Allah to sahabbai sune bayan bayan annaba da manzanni in ka cire annaba da manzanni babu kamar sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad tara tarikhal ummati al-islamiyyati kathirun min at-tashwih wa dass wa tahrib mala yace to tarihin al'umman musulmi da yawa daga cikin ɓaci at-tashwih shine a bata abu wa dass a cusa abinda ba haka ba wa tahrib a canza abu waɗannan abubuwa guda uku sun shiga cikin tarihin al'umman musulmi an canza an cusa an juya بسبب الفرق التي ظهرت في هاجرة islam saboda dalilin ƙungiyoyin da suka bayyana a musulunci a cikin musulunci iz tuhawilu kulli firkatin an tadha min sha'anil ukhra domin kowace jama'a kowace ƙungiya tana so ta dan kwafar da wadda ba ita ba wa tarfa'a min sha'ani zati ta daga kanta wa bi za hadasa sagharatun fi tarikh al uzama min ummatina tanan sai aka samu sagharat ƙofofi cikin tarihi manya-manya daga al'ummanmu domin ma'ana idan aka samu wannan kungiya ta zo sai zan ba ta son sai jina abubakar to za ta yi ta kokarin bata shi wata kungiya ta zo ba ta son sai jina aliyu za ta yi ta kokarin bata shi wata kungiya ta zo ba ta son sai jina umar sai wannan yasa sai aka samu matsaloli da yawa a cikin tarihi fa wajadna fil ummati man ta'adda al hadd shar'i fi mahabbati al ashkhas yace a cikin wannan al'umma muka samu wanda ya ketare iyakar shari'a wajen son wasu mutane فأحب الصحابي الجليل علي بن أبي طالب حبا أفسد عليه أمره كله يسو صحابي علي بن أبي طالب صحابي من جرما علي بن أبي طالب سندي باتا من دكا لمريش معناه يوجد قناة إيري كما يزوان أن دسكي تي وسيجنا علي الله لي saboda tsabar kaunar sai jana aliyu suka ce Allah ne ma da haka duk wani abin da ka gani Allah yana yi shine yake yi har ma da ya zo yana ƙona su da wuta suke cewa ai mu yanzu ma muka tabbatar kai Allah ne tun daga shi kana ƙona mu da wuta dan ba mai azaba da wuta sai Allah kaga wannan san ne ya kai ga wuce gona da iri fanasaba ilaihi ma la yuqbalu min al hawadith wal akhbar saboda tsananin san shiga sai jira ali suka nasabta masa abinda ba a karba na kirkirarrun abubuwa da labaruka kaji ana faɗa wani labarin na ƙarya ne wa fil waqti zatihi a wannan kuma lokacin hawala an a min sha'ani ghairi shi mai wannan san kuma sai yake kokarin ya kaskantar da wani wanda ba aliyu ba dan haka sai suka dinga zagin wasu wa addal na mu'tadina ala haqqi sai lissafa wasu cewa sun yi wa sayyidina aliyu ta'addanci zalimina lahu sun zalunci sayyidina ali wala anfusihim sun zalunci kawunan su bal za da al-ghulu fi mahabbati ali hatta ta'addahu ila afadihi guluwin ya wuce wajen san sayyidina aliyu har ma sun kai kan jikokin sayyidina aliyu ma'ana su ma sun yi guluwi wajen kaunar su fa zama annahum a'immatun mansusun alaihim sai wannan mai sanya rai cewa ai su ne ma jagorori wanda manzan Allah ya nassanta wa annahum ma'asumuna su ma'asumai ne mushabbihan lahum bil anbiya'i ya ma kamanta su da annabawa wannan malamai na magana da wace firka kenan malam yana magana da shi'a su ne son suka sai jina aliyu har ya kai su ga haka yanzu abin ba ya wuce nan yanzu ma suna nasabta duk wanda ya nasabta kan shi ga sayyidina aliyu shi ma sai a ɗauke shi a bashi daraja da kima ta wuce kima kana zaune da mutum sai ka ji an ce shi ma jikan sayyidina aliyu ne shi ma jikan annabi ne sai gan shi ya rawani kato sai gan shi ya naɗa ah, mayafi shi ma yanzu ya zama jikan annabi ana bashi kumusi sai ya fake da nan daga nan su ma yayin sun zama su ma jikokin annabi daga nan sai ya zama komai na shi ya fita daban da na mutane sai ga ana masa bauta bauta ko makamancin wannan a ƙasa malam yayi lamba yake cewa ka duba biharil anwar na almajlisi littafi ne na wani malami dan shi'a mujalladi 110 ne yace to ka duba juz'i na 23 zuwa juz'i na 27 zaka samu irin wannan guluwin da yawa Wahaza Aliyu radiyallahu anhu ya yaqul malai ce ga ali bin abi talib ga abinda da yake faɗa bari ka ji abin da sayyidina ali yake faɗa Ya ce yace la yuhibbuni aqwamun wasu mutane za su so ni hatta yadkhulu an-nar fiyya saboda suna ma za su shiga wuta ma'ana san zai kai su ga kabircewa Allah san zai kai su ga bauta sayyidina aliyu wala yubghiduni qaumun wasu mutane za su ƙi ne hatta ya dukulun nara fi bugdi saboda ƙina su shiga wuta su ne kamar wasu. wannan magana da malam ya kawo a ƙasa ya ce a kharaja ibn abi asim fi sunna ibn abi asim ya fitar da shi cikin littafin as-sunna a raƙami na 983 wa qala al-allama nasiruddin al-albani isnaduhu sahihun ala sharti shaykhaini wal albani ce sanadin ya inganta bisa sharadin bukhari da muslim wanzur mai littafi ce ka duba nahjal balagha littafin yan shi'a ne yanzu an kama riwayar tana cikin littafin sunna to in kai ma dan shi'a ne ka duba littafin nahjal balaga wa manaqibil imam amirul mu'minin da littafin a manaqib amirul mu'minin muhammad bin sulaiman al-kufi juz'i na biyu shafi na 283 da kuma al-amali littafin amali na at-tusi tusi babban malami ne na shi'a ka duba da za ga wannan magana ta sayyidina aliyu ashe dangane da sayyidina aliyu mutane biyu ne halakakku wanda suka wuce gona da iri wajen son shi da kuma waɗanda ma'ana suka gaza suka kuma ki bashi haƙi wajen abin da ya kamata su bashi wa qala aidan sayyidina aliyu ya ƙara cewa ya haliku fi ya ne mutane biyu za su halaka a kaina mufridun fi hubbi mai wuce gona da iri wajen suna wa mufridun fi bughdi da wanda ya wuce gona da iri wajen kina malai ce almasdarus sabiq ma'ana wancan masdarin da ya gabata yana nufin littafin as-sunna na ibnu abil asim albani ce sanadin shi mai kyau ne wa hadhihi almaza'im malai ce waɗannan raye-raye da ake yi abubuwan da ake rayawa wa suwarul guluwi da irin wannan sura ta wuce gona da iri inna ma wujidat ba'da muntasafil qarni salisil hijri ala sahih magana mai inganci an fara samun wannan ne bayan karni na uku ma'ana karnin manzan Allah da sahabbai karnin tabi'ai karnin tabi'u tabi'ina bayan wuce waɗannan karni guda uku aka fara samun waɗannan abuwa. amma a lokacin sahabbai ba samu wannan ba lokacin tabi'ai abin bai da yawa lokacin tabi'u tabi'ina bai da yawa sosai bayan wuce waɗannan karnoni guda uku abin ya fantsama sai yawa wa mimma yu'akkidu hadhihi al-haqiqa malai yace abin da ke tabbatar da haka أننا لا نجري في الروايات الصحيحة المتعلقة بتاريخ وأهوال الصحابة ما يدل على وجود الكراهية المزعومة بين علي وغيره من كبار الصحابة ما لا يجي مو samu بتكر cikin إن جنتتو wanda suka rataye da tarihi da bayanin ɗabi'un sahabbai ba mu samu abin da ke nuna samuwar gaba da ƙiyayya wadda ake rayawa ba cewa tsakanin sayyidina Aliyu da manyan sahabbai ma'ana yanzu da za karanta Bukhari Muslim Abu Dawud tirmidhi nasa'i ibnu maja ka hada da musnad na imamu ahmad ka ɗauko sahih na ibnu hibbana da sahih na ibnu khuzaima ka ɗauko al-mustadrak na imamu al-hakim waɗannan littafai ko da su za karanta ba za ka sami irin wannan wutar gabar da ake faɗa ba cikin ruwayoyi ingantattu a ce ga riwaya ta inganta sai jina aliyu yana kafirta sai jina abubakar ko sai jina abubakar yana kafirta sai jina aliyu ba za ka samu ba haka nan ka ɗauko manya-manyan littafan tarihi bal wajadna ma yadullu ala azimi mahabbatihim li ba'dihim ba'da mala ce mun samu abin da ke nuna girman soyayya sashin su ga sashi wasu waran mushirika da kamanni da surori masu haske minal isari wal ikha na ma'ana ta wani da kuma yan uwantaka wal mawadda da soyayya wan nushi da nasiha wal musaharati shay alkasir da ma musahara wannan ya ba wannan aure wannan ya aure yar wannan abu mai yawa muka samu a tarihi na haka allazi yaqta'u ma'ahu al-munsifu al-bahith 'an al-haqqi bi kadhibi ma ma yurawwaju min abatil al-adawati wash-shana'i wat-tabaghun abinda duk mai adalci mai bincike mai gaskiya zai yanke da ƙarya abinda ake yada na ca suna gaba tsakaninsu to malam zai kawo mana misali na irin yadda suka rayu wa min hadhihi suwaril mushrika daga cikin irin wannan sura mai haske din al-khulafa'ur rashiduna salasa dauki khalibobi guda uku shiryayyu abubakar ne siddiq wa umar bin khattab wa usman bin affan ka ɗauki waɗannan guda uku ya husuna aliyan ala zawaji min fatima su suke kwaɗaitar da aliyu ya je a na da fatima wa da fi hazihi suka ba da gudunmawa wajen kayan auren wa shahadati alai da mai shaida ta gaskiya su waɗannan guda ukun sayyidina Usman da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sun ba Ali bin Abi Talib gudunmawa wajen ya je ya auri na na Fatima qala Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali ya ce atani Abubakar wa Umaru sayyidina Abubakar da Umar sun zo min faƙala suka ce lau ataita rasulallahi ina ma za ka je gurin manzan Allah fa zakarta lahu Fatima ka ambaci kana son Fatima a gurinsa wannan riwayar tana ina tana cikin amali na addusi littafin shi'a ne da biharin anwar na almajlisi juz'i na 43 shafi na 93 shi yasa idan muka yi nisa a karatun na za ku gane yan shi'ar da muke tare da su ba sa karatu kurin jan su ake yi karatun jarida ne amma da suna karatu na gaskiya ba za su yi gaba da sayyidina abubakar da sayyidina umar ba da sayyidina usman kuma za su so su gaba daya wa aidan sai jana ali yake cewa qala li rasulullah manzo Allah ya ce min in taliqil ana manzo Allah ya ce sai jana ali je ka fa bi dir'aka ka sai da garkuwa ka dir'an dir'in ka garkuwa wa'tini bi samanihi ka kamun kudin hatta uhayyi alaka wali faɗi fatimata ma yuslihukuma har in haɗa maka da kai da yata fatima in in hada muku abinda da zai amfani ku zai gyara kuma nan in haɗa muku kayan aure qala aliyu sai na aliyu ce fantalaqtu sai na tafi wa bi'tuhu bi mi'a dirhamin sudin hijiriyatin na sai da shi da dirhami ɗari hudu dirhamin baki hijiriyatin min usman bin affan wanda yake ana sibata shi da dirhami na garin hijir hajar shine hijiriya wa na sayarwa dirhamin usman bin affan shi ya sai dirhamin ya ba aliyu kuɗin? falan ma qabattu darahima yace da na karbi kudi na minhu daga gurin shi wa qabada dir'a minni shi kuma ya karbi garkuwa din ko sulke din a gurina qala sai ce alastu aula dir'i minka yanzu ni ban fika cancanta a rike wannan garkuwa batun da na biya kuɗin wa anta aula bidirahimi minni kai kuma yanzu ka fi cancanta ka rike kuɗin fa qultu bala na ce haka ne qala sai ce fa inna dir'a hadiyatun minni ilaika to na baka wannan dir'a din yace sai da Ali ga kayan ka rike na baka je ka rike fa dir'a wad darahim na karbi silki din da kudin wa qabaltu ila rasulillah na zo gurin manzon Allah fataratu dir'a wad darahim baina yadayhi na zuba ga silken ga kudin gaban shi wa akhbartu ma kana min amri usman na gaya masa abin da sayyidina usman yayi min fada alahu bi khairin sai manzo Allah ya sayyidina usman addu'a alkhairi wa qabada rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabdatan min ad-dirahim manzo Allah ya ɗebi ya jimka cikin wannan dirhami din wada abi abi bakar ne kariya sai jana abubakar fada fa'ila ya ce gashi sai jana abubakar wa kala ya ce ya ababakarin ishtari bi hadhihi darahim libnati ma yasluhu hafi bai baitiha kai sai jana abubakar in wannan kudin je ka siyo fadima abin da zai taimaka mata zai mata amfani a gidanta kaga wannan ruwa ta nana sai jana usman shi ya biya sadakin sai jana aliyu to kai ka ce kana son husaini kuma kana zagin wanda ya biya sadakin da aka auri mahaifiyarsa In kashfil gumma littafi ne na 'yan shi'a juzi'i na ɗaya shafi na ɗari arba'in da 143 shafi na ɗari da talatin. ƙala anas wale yana kama na wannan misalai yadda sabbi suka rayu tsakaninsu kuma a littafin shi'a ma ba na sunna ba ƙala anas radiyallahu anhu anas ya ce ƙala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce min in talik fad'uli manzo Allah ya ce kai anas je ka kira min ababakarin wa umara wa usmana wa aliyan وطلحة والزبير وبعددهم من الأنصار ansar يقول سيدنا أنس je ka kira abubakar da umar da usman da aliyu da talha da zubair da wasu daga cikin mutanen madina ya faɗi wasu adadi qala fantalaqtu fada'awtuhum la sai na je sai na kirawo su falamma akhadhu majalisahu da suka zauna qala sai ce inni ushidukum anni qad zawwajtu fatimata min aliyin yace manzo ina shaida muku na aurawa sai jina aliyu fatima ala arba'i mi'ati misqalin min fidda kan ma'auni na azurfa hudu. kuma wani yana gwada kenan sai jina abubakar da umar da usman da talha da zubair da wasu daga cikin mudanen madina su ne suka halarci ɗaurin auren sai jina aliyu da fatima wannan riwaya ma tana cikin kashful gumma da biharul anwar to wannan sura ta farko kenan sai malam ya ce wata gaba علي رضي الله عنه يزوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا علي بن أبي طالب يا أولاد إرس أم كلثوم إر فاطمة ويا أولاد وعمر بن الخطاب ya ɗauki umm yarsa ta cikin wajen na Fatima ta haifa ya bai wa Umar ɗan Khattab ya ce ta zama matarka wannan kisa tana nan cikin furu'ul kafi cikin kitabun nikahi babu tazwiji ummi kulsumin juz'i na biyar shafi na 346 haka nan ka sake duba furu'ul kafi kitabu talaki babul mutawaffa ha zawjuha sannan ka sake duba sunan na bai haƙi a sunanul kubura littafin sunna kenan juz'i na bakwai shafi na 63 da musannam na abdulrazzaq kun gada da gaske shi a haɗin kai suke so kamar yadda suke faɗa irin waɗannan ruwa ya kamata su dinga fito da shi kun gada sai mu haɗe domin in dai za ku kawo wannan ruwayoyin to mun san ba za ku zagi sayyidina Abubakar ba ba za ku zagi sayyidina Umar ba ba za ku zagi sayyidina Usman ba ba za ku tsani sabon maza Allah ba dan tunda kun ce kuna son sayyidina Aliyu ne da 'ya'yan shi to ga abin da sabbin suke musu na alkhairi ku kawo waɗannan ruwayoyin mana to me yasa ba sa kawo su sai malai yace Aliyu radiyallahu anhu ga wata sura din sayyidina Aliyu yusammi auladahu ya sanya wa 'ya'yan shi suna bi asma'i ikhwanihi da sunan yan uwan shi wa wahibbatihi da masoyan shi billahi ta'ala suwaye abi bakari siddiq wa umar bin al-khattab wa usman bin affan wa yusni alaihim radiyallahu anhum jami'an yana yaban su gaba daya kuma ya yi ya sanya mun sunayen su qala ali radiyallahu anhu ga abinda ali yake faɗa laqad ra'aytu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fama ara ahadan minkum yushbihuhum ce ban ga wani daga cikin ba ku yan shi'a ta ku da nake magana ban ga wani daga cikin ku da yayi kama da su ba haka sai jina Ali ya faɗa laqad kanu sun kasance na shu'san ghuburan suna wayar gari kansu yayi gizo yayi kura wa qad batu sujjadan wa qiyama sun kwana suna sallah suna tsayawa ga Allah yurawihuna jibahahum wa junubahum suna kai goshinsu da gefensu su kai su ɗago shi ne ma'anan murawaha su kai su ɗago su tashi su miƙe wa na ala misli jamri min zikiri ma'adihim in ku suna tsaye kamar suna tsaye kan garwashin wuta saboda tuna lahirarsu ka anna baina a'yunihim rukabal mi'iza kai ka ce tsakanin idanuwansu inda suke sujada kamar gwiwar akuya ce min tuli sujudihim saboda yawan sujada da suke idza zakarullaha in suka tuna Allah ko suka ambaci Allah hamalat ayunuhum sai idanun su cika da hawaye wa su dinga kaɗawa, kama yamidu shajar yawmar rihil asib kamar yadda bishiya take kaɗawa in ana iska mai karfi haka naga sabon manzon Allah saboda tsoron Allah wannan magana tana cikin nahjul balagha wata zan zo muku da nahjul balaga zan zo muku da biharil anwari zan zo muku da wasu daga littafin shi'a in mun karanta sai kuma buɗe littafin sai mu nuna a gani cikin nahjul balaga kutuba ta 97 mala ya ce wa kitabu nahjul balaga littafin nahjul balaga ƙasa nake karantawa wa in kunna la na taqidu sihata nasabihi ila ali radiyallahu anhu duk da bamu yadda cewa littafin ya inganta cewa babin sayyidina aliyu bane kun san Najil balaga ya zo a kan sigar hudubobi shi wanda ya tara littafin yana cewa ya tara hudubobin jina aliyu ne to amma alal haƙiƙa magana gaskiya wasu hudubobin ba na sai jina aliyu ne. hada hada ne illa an na ashabar rasulullah sallallahu alaihi khasata shekai ne. illa anna hadha min babil ilzam malai yace mu muna faɗan ne duk da ban yadda littafin hudu mun sai ba albani amma muna kaba hujja da shine babil ilzami li shi'a min kutubihim dan mi wai shi'a ilzami ma'ana mu lazimta musu abinda muke so su karba na gaskiya daga su shi yasa kullum muke faɗan shi amma kutubu ahli sunna amma da ahli sunna fa mali'atun min zikri sana'i ali sana min zikri sana'i aliyin sana aliyin ala ashabi rasulullah haka ya kamata ya zama tabarkon aliyin min zikiri sana'i aliyin ala ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma'ana da littafin sunna cike yake da ambatan yaban da sai jira aliyu ya sabon manzan Allah khasatan shaykhaini musamman Abakar da Umar ma'ana muka koma littafin sunna suna nan da yawa yaban da sai jira aliyu wa Abakar da Umar to amma muna koma na shi'a ne don mu musu ilzami sai malam yake cewa wanzuwar misalan ala zalika ma zakarahu an abi bakar wa umar fi tarjamatihima ka duba abin da aka ambata kan sayyidina abubakar da umar cikin tarjama su ka duba misalai na irin yadda sayyidina ali ya yabe su mu koma cikin matani bala ya ce wali aliyin min alwaladi aliyu yana da yaya yana da abubakarin wa umaru wa usmanu wa abubakar wa usmanu kutilu ma al-husaini fi tafi yana da yaya abubakar da usman da umar abubakar da usman ɗin an kashe su tare da husaini fi taffi taffi nan suka ce nahiyatun fil kufa wani guri ne a kufa a wani suka ce a duk gurin da ya tudu ya daga a bangaren iraki ana kiran shi taf to abin da yake so ya faɗa da usman da abubakar a ƴaƴan ali bin abi talib an kashe su da Hussaini a karbala wa umaru minal mu'ammarina shi kuma umar din minal mu'ammarina haka ya kamata ya zama minal mu'ammarina yana cikin waɗanda aka raya mu'ammarina su ne wanda Allah ya raya su suka yi shekaru kamar ɗari ko biye da haka kun ga waɗanda ya'yan sai jina aliyu an kashe su tare da husaini a karbala amma me yasa shi a ba su ambatan su kamata in sun fito suna ya muzahara a shura in suka rubuta husain sai su rubuta hassan sai su rubuta ummu kulsum sai su rubuta zainab sai su rubuta abubakar sai su rubuta umar sai su rubuta usman duk su sa abubakar ibn ali umar ibn ali usman ibn ali sai ku kewaya sai mutane su dinga gani wanda bai sani bai ce to ya naga abubakar da umar ku ce 'ya'yan aliyu ne kun ga daga nan mai hankali zai ce to a to ai ku kuma kuna zagin abubakar da umar shi kuma ya sanya 'ya'yan sunan makiyan shi kun san yanzu duk wani dan shi'a da ya bunƙasa ya yadda shi an ce yake in sunan shi Umar canza suna yake in sunan shi Abubakar canzawa yake to kuma gashi kuma ku sayyidina Ali yana da Abubakar yana da Umar yana da Usman to kun ga kenan an yi tufka da warwara kenan ya ce wa ni kama zakartu fi awwalil kitab kamar yadda na ambata a farkon littafi kuntu uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra ina gabatar da kaba ɗaya in janyo in sa ta dama in janyo ta hagu hatta ra'aitu anna min al an aktuba fi hadha al malai ce har sai da na gani maslaha ce in yi rubutu akan wannan mawdu'in bima yassara Allah ta'ala li da abinda Allah ya sawwake min wa zalika ba'da istisharati man asiku bihi min ahli ilmi bayan nayi shawara da wanda na yadda da shi cikin malamai fama kana min haqqin fa min Allah ta'ala abinda ya zama na gaskiya to daga Allah ne wa ma kana ghaira zalik abinda ba haka ba fa min nafsi to daga gare ne ne wa shaytani da shaytan وسأتناول في هذا البحث فترة زمنية من أهم الفترات في تاريخنا الطويل إيجي cikin wannan bahasi zan ma'ana yi magana akan wani lokaci daga cikin mafi mahimmancin lokaci a tarihi na musulunci wa hiya ma baina wafatin rasul shine tsakanin wafatin manzon Allah ila sanati 61 min al-hijrati an-nabawiyyah al-mubaraka zuwa shekara ta 61 daga hijira annabi wa qad qasamtu al-kitaba ila muqaddimatin wa thalathati abwab na kasa littafin zuwa muqaddima da babi uku amma muqaddima fa zakartu fiha salasata maqasid muhimma muqaddima na faɗa abubuwa guda uku muhimmai sune al-maqsid al-awwal kayfiyatu qira'ati tarikh ya za karanta tarihi abu na biyu al-maqsid sani liman naqra fi tarikh gawa ko dan me muke karanta tarihi abu ikbari الثالث أبو نأكو وسائل الإخباريين في hanyar da masu دماسو labari suka bi wajen bata tarihi. wa amma wa amma babul awwal babi na farko fasarattu fihi al-ahdath at-tarikhiyya malai na kawo abubuwan da suka faru na tarihi min wafatin nabi ila sanati ihda wa sittina min al-hijra annabawiyya tun daga wafatin manzon Allah zuwa shekara ta sittin da qad zakartu al-ahdath al-muhimma fi hadhihi al-fatrah muhimma na bada abubuwa muhimmai a wannan lokaci muhimmi bil asanidi sahiha da sanadin ingantacce qadar al-mustata daidai gwargwado ma'ana ya tsaya kan abin da ya inganta ma'a tambihi ala ba'd al-qisas al-muzawwarati wal abatin sannan yana mana tambihin kissa na karya da wanda ba inganta ba amma babu sani babi na biyu fatanawaltu fihi mawdu'a adalatin sahaba yayi magana kan adalar sahabbai cewa sahabbai adalai ne mustadillan bil kitabi was sunna ma a ahammi shubuhat tare da ambatan mafi girman shibohi allati usirat haulahum wanda aka tayar kan sahabbai wa bayanin haqqi fiya da bayanin gaskiya a kai. ammal babu salis babi na uku fatanawaltu fihi qadiyatul khilafa ne magana ka abin da ya shafi khalifanci wa zakartu adillata shi'a bit tafsil ya ka dalilan shi'a ala aulawiyyati ali bin abi talib cewa bisa cancantar ali bin abi talib bil khilafa min abi bakar wa umar wa usman cewa ya fi cancanta akan abubakar da umar da usman wa naqashtuha niqashan ilmiyan daqiqan malai ce na tattauna wannan dalilai na su tattauna ta ilimi tattaunawa mai zurfi kajala ta jiri fi gairi hazal kitab ba lallai ka same ta a cikin wani littafi wanda ba wannan ba wala a kulu haza min babil ijab ba ina faɗa ba ne don ji da kai bal min babi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis hadha wa as'alu Allah al-ali al-qadir an yaj'ala hadha al-amal khalisan li wajhihi al-karim innahu waliyyu dhalika wal-qadiru alayhi wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin kamar da na faɗa mukaddima mun karance ta gaba daya